Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa. Shirin da muke kawo muku shi kowane mako tare da Farfesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. To, idan mai sauraro na biye da mu a shirye-shiryenmu da suka gabata, Farfesa ya ɗauko bayani kan abin da ya shafi wato asalin guraren ma da su hausawa suke rayuwa da kuma yadda har turawan mulkin mallaka suka ƙetaro suka zo wannan guri da yadda suka rayu da hausawa to kuma ya fara mana bayanin ita kanta kalmar hausawa ana nufin masu yaren ne ko kuma su kansu mutanen ne to sai lokaci ya mana halinsa to yau tunda allah ya sa farfesa ya samu halartar wannan zaure kuma za mu ci gaba kamar yadda aka saba sai ku ba mu aron ku domin mu ji yadda al'amarin ya kasance alaga ta malam barka da zuwa barkan mu dai barkanmu da yamma alhamdulillah to kamar yadda muka dauko bayani a shirye-shiryen mu da suka gabata gashi kuma yau Allah yayi ka ƙara su ah, ina ganin sai mu dora a inda muka tsaya na'am to kamar yadda nake magana cewa wato tunanin da ake shin akwai hausawa ko ko babu hausawa a waccan maganar mun yi wannan muhawarar wayansu suna cewa hausawa yare ne wayansu kuma suna cewa mutane ne amma daga bisa alamun tarihi babban abin da zai tabbatar cewa akwai hausawa a matsayin mutane shine su da kansu Hausawa su suka kira kansu hausawa idan ana duba tarihi sai a ga cewa ana yawan danganta samuwar hausawa da wani mutum da ake kira abu yazid wani mutumin bagadaza wanda ake kira Baya-Jida. shi kansa sunan da ake kiransa Baya-Jida? wato wani lakabi ne da aka bashi wai farkon zuwansa kasar hausa baya jin hausa shine ake ake cewa da shi baya ji da to amma yanzu yana ji shi baya ji da wannan eh, na daura da ake magana ba ai cewa ba haka sunansa yake ba sunansa Abu Yazid to amma mutane da yake ba su san shi ba sai suka dinga cewa ai baya ji da baya jin Hausa a da amma yanzu gashi yana ji ya ƙara shan magana kenan to saboda haka sai ya zama baya jida to ana yawan hasashen cewa kamar ko shi ne ya samar da hausawa duk wani littafi da zaka karanta na manazarta za su ce da kai ai shi ne kamar ya fito da hausawa ko wani abu to na farko ni ban yadda ma akwai shi ba shi baya jidan wannan abu yanzu din da ake magana ban yadda ma da akwai shi ba to amma idan akwai shi din ma balarabe ne to tun da ke balarabe ne babu wani abu wani hujja da muke da ita da ta nuna cewa a cikin sarakunan mu tun daga wancan lokacin zuwa yanzu akwai larabawa babu wani abu da ya nuna haka ko daga sunayensu ko daga yarensu ko daga wani abu hasali ma dai tun daga lokacin har zuwa lokacin da musulunci ya bulbula ya zo ya kakkafi sosai sunayen maguzawa ne da su to amma wannan su ne dalilan da ya sa baka yadda akwai shi ba shine na farko ban yadda cewa akwai eh, hujja ta, ta kimiyya sinadarin rayuwa da ake kira dna wanda yake idan akwai wannan dna din yana yawo a cikin jinsin waɗanda shi ya riga ya fitar to kamata ya ce akwai wani balarabe a cikin sarakunan da muke da su ba ma shi kaɗai balarabawan saboda shi wannan sinadarin tun halitta yake haka yake ta yawo ba dama ya kauce komai bakin mutum da kuka haɗu da shi to dole dai wannan farantakar yana nan to kaga na farko babu wannan alamar hmm. na biyu baya ji da lokacin da ya zo daura ai ba zuwa ya tarar da fili bai tarar babu kowa da mutane ya tarar yadda labarin yake daga bagadaza ya gudo ya tafi borno daga borno suka samu rigima da sarkin borno a lokacin sai ya yi ƙaura ya gudo da ya gudo sai ya taho da shi da matarsa ana kiranta magira da suka zo sai suka zo wani gari a kusa da auyo wanda ake kira biram sai ajiye matar tasa a nan wurin sai shi ya taho ya ƙaraso daura da ya zo sai ya tarar yana neman ruwa zai sha da daddare iso yana neman ruwa amma babu ruwa sai gidan matar da ya sauka sai ta ce da shi muna da ruwa a rijiya amma sai ran juma'a kadai ake zuwa ake ibar ruwan nan ice me yasa sai suka ce saboda akwai wata mucijiya a cikin rijiyar wacce take hana mutane ibar ruwa sai ran juma'a ne kadai take kyalla mutane su je su yabo ruwa sai ce to ni a bani ruwa abin guga in jin yabo ruwa ya je mucijiya ta fito ya kashe ta da ya kashe ta sai dauki kan sai ya ajiye a bakin rijiyar ai sai dauki kan ya tafi da shi gangan jikin sai ajiye shi a bakin rijiyar washe gari da safe mutanen gari suka zo sai suka tarar an kashe macijiya aka yi ta mamaki aka ji a gaya sarauniya saboda sarauniya ce take shugabancin mace take shugabancin daura a lokacin cewa an ga macijin nan an riga an kashe sai kwata ta ce wanda duk ya kawo min kan macijin nan dan gangar kai a gani wanda duk ya kawo min kan macijin nan zan aure shi a kowa ya mutanen gari bara dai suka dinga kawo kan mucijiya ana gwadawa bai yiwu ba sai da wannan tsofa ta ce ai ni ku akwai bako da ya zo gida na jiya nake jin shi wannan aka zo aka same shi ce kwarai shi yayi ina kan muciji ce gashi ya dauko ya ba ya nuna aka haɗa aka ce to kaji yadda aka yi aure ta saboda ita shi baya jin da saboda dama ta yi alƙawari duk wanda ya kashe wannan mm. za ta aure shi to a haka ne ta aure shi to yanzu wannan alagata malam wannan abin da ya faru su a gurin mutanen daura har yanzu yana nan a cikin tsarin kundin tarihin su a kwarai da gaske shi yasa suke da rijiyar nan suna martaba rijiyar ga rijiya nan an mata dan famfo haka inda za ta dinga ebowa har jari kan ma ake sai da ruwan da rijiya mun je mun sha kurin a matsayin shi na tarihi abu ne wanda yake da kyau ina raya wani tarihi na rayuwar mutanen daura hmm. kuma akan wannan mun riga mun goyi bayan wannan ni abin da yake cewa shi kansa baya jinan ne ban yadda da cewa akwai shi ba saboda babu wani tabbas ɗin cewa akwai shi, na biyu yawan cewa akwai shi ɗin shine ike sa ake kashe cewa hausawa ba su da usuli sai daga gare shi neman usuli ne ake noma a nuna kamar cewa bahaushe balarabe ne ai usulin hausawa larabawa ne amma tun kafin abu ya zo da daura akwai akwai wato daula sarauniya ya sami sarauniya ya eh, ba sarauniya da da da komai da komai da daddiyar daula ce shi kuma balarabe ne kuma shi balarabe ne saboda haka ya za a yi a ce wai shi ne ya haifar da mutanen da ke zotar da su a wurin amma za a iya cewa daga zuwan shi ne aka samu mulkin sauran kasashen hausa ba wai ma kasar daura ba dan da ya zo kasar daura ya tara tana da mulkinta tana da dama da daddiyar daula ce Allah ya riga ya basu wannan sun fi kowa ilimi sun fi kowa iya tsarin tsarin mulki a lokacin saboda haka ya zo ya tarar da su dama a shirye suke saboda haka ya zai a ce shine ya haifar da wai hausawa shine bayaji da shine sarkin hausawa ko shugaban hausawa ko kuma wanda ya ko kuma asalin hausawa To kun banda shi alagati malam menene za a iya naganta shi a matsayin asalin hausawa a asalin ba wani Allahu alam Allah ne kadai ya san asalin hausawa amma kamar da muka faɗa a wancan eh, shirin da muka yi da ya gabata akwai hasashen cewa akwai wani fir'auna da yake misra wai shi hausal hmm. wannan hausal din shine uban hausawa saboda baki ne akasarin duk fir'aunonin da ka sani da suka yi suka yi mulkin misra baƙaƙen fata ne saboda balarabe bai je misra ba sai kwanan nan a dai ta cikin a cikin la a kwana kwanan nan ma balarabe ya isa ya isa misra amma duk wanda suka yi mulkin misra din nan baƙaƙen fata ne su su su fir'auna da aka sani na annabi Musa baƙaƙe ne ba wai farare ba ba larabawa ba dan ba larabcin ma suke yi ba amma dai shi ba bahaushen bane a ba mutumin eh. Zimbabwe ne kamar da na gaya maka yadda aka dauka eh. saboda a cikin eh, zanen shi da aka ta yi a inda suke binne su yana da wani kitso kuma an danganta wannan kitsan da kitsan mutanen Zimbabwe na wannan lokacin to amma ɗaya daga cikin fir'aunonin na, Masar ana kiransa Hausal Housal Hausal to daga nan ne mutanen Hausawa suka zo wannan kuma labarin matar Lord Lugar ita ta bayar a littafin ta wacce take kira Tropical Dependency hmm. ita ce ta riga ta kawo wannan hasashen kuma duk duniya ba wani wanda ya taba kawo wannan hasashen sai ita kuma ita a ciki bata ma faɗi ga inda ta samu wannan hasashen ba to amma ta zauna lokacin da aka yi mulkin mallaka ta haɗu da mutane tsofaffi sun gaya mata almara labarai da shauransu kamar ai fulani ne inda ake cewa su kuma yahudawa ne lokacin da annabi musa fir'auna ya biyo su suka fito da jama'a daga misra suka zo dab bahar sai suka rasa yadda za su tsallake sai aka hau jayayya mutanen su suke gaya musu suka cewa yanzu idan muka ce za mu tsaya muna yin kwale-kwale da za mu tsallaka mutanen fir'auna fa za su zo can mana yaya za mu mu tsallake mu kubuta kafin mutanen nan su zo su can mana to sai ce shi dai bai sani ba amma dai an riga an masa wahayi ya zo nan wurin to kafin mala'ika jibril ya zo a yi abin da za a yi har Allah ya sa ita bahar ɗin ta buɗe su wuce sai wayansu daga cikin mutanen su suka ce to su gaskiya ba wai ba su yadda da annabcin shi bane amma suna son za su ɗauki wani mataki matakin da za su ɗauka shine a yi rabon gado a ba su abin da za a ba su nasu su fito da shi su su su gudu su yo kudu ka raba to da suka fito wannan yahudawan suka gangaro suka fito suka yo kudu sai suka zo wajejen jallon wajejen senegal wajejen mali wajejen burkina faso a nan suka zauna suka dinga gauraya da mutanen wuraren bakake mm. to ta haka aka samu fulani saraka idan fulatani ya ce da kai yana da wani jinsi da larabawa ko kuma dai wayansu farare zaka iya yarda ba don komai ba saboda cikin surarsa za ka gan akwai wannan dogwaye ne sirara ne farare ne gashin su kuma irin da na larabawan ne ko kuma irin hanci da larabawa ba irin namu ba da abunan ne da shauransu to amma da suka haɗu a nan gurin kuma suka gauraya da mutane sai suka fitar da kabilu daban-daban a wurin shi yasa a cikin rukunayen fulanin ma zaka samu wanda suke bukake kirin ana kiran su sullubawa silsilbe daga kalmar silsilbe ta fulatanci saboda fulani ne amma kuma bakake ne ba ba fulani ita kalmar silsilbe me take ne tana nufin baki baki baki sosai wuluk baki wuluk to daga nan ne ake kiran abin na sulluba ba fulatani ba zai kiran kansa baki kirin ba wani ne zai kira shi saboda haka ana sasashen watakila sullubawan su kansu su ba wai tsuntsurintun fulanin ba ne amma dai alaka da fulani ya sa sun riga sun karɓi fulatanci har sun zama fulani to saboda haka kamar yadda na gaya maka idan kaga ba fulatani ya ce da kai shi yana da nasaba da mutanen gabas ta tsakiya wani wata wata wata halitta daban da ba ta baka fata ba za ka iya yarda hmm. saboda dai duk an dai san fulani dai da kyau ko kuma ce kyan sura haka da kuma kwatanceniya da da larabawa to amma babu wannan bahaushe bai da wannan kwatanceniyar in ku da gaske ne wai wani wai abu yazid ya zo ya haifar da sarakunan mu da yanzu a cikin sarakunan mu duk mun ga laraba laraba irin wannan haka ne to alaga malam kamar yadda kake bayanin su waɗancan da suka danganta abu yazid da kuma shine asalin hausa mm. shi abu yazid ya zo da wani abu da ya gadarwa hausawa kamar na addinin musulunci misali yau wato ai kaga wannan yana da daga cikin ma wato makaman yakin cewa akwai abu ya zai duk da dai ba sani ba musulmi ne ko ba musulmi ne Allahu alam to amma dai bai zo da wani musulunci ba ba wani karatu da ya kawo babu wani wani wahayi da ya zo da shi na, na, karatu na ilimi babu kawai dai ya zo ya kashe mucijiya ya auri sarauniya sun haifi ɗa Eh, sun haifi yaya ita kuma kishiyoyinta ita ma ta haifi wani yayan kawo gari waye karbi gari in dai ka duba ta almarar haka zaka ta ganin su hmm. to daga nan kuma sai suka je suka yi shugabancin shauran garuruka shine suka yayan su suka kafa garuruka shine garurukan da suka kafa suka suka zamanto wato sune shugabannin garurukan nan ne ake kiran su Hausa bakwai to amma su ma idan zaka bi tarihin ko kuma zaka bi tsarin eh, hujjojin da ake da su na yare na lafazi ba Hausa bakwai bane Hausa shida ne kaga na farkon dai da zaka ce a cikin su ita ce daura din ita daura ita daura ita ce kasar hmm. Hausa ta farko ita ce kasar Hausa ta farko ta farko a cikin tsarin hmm. sannan sai Katsina na'am kaga ta biyu kenan hmm. sannan sai Gobir kaga ta uku kenan sannan sai Kano kaga ta hudu kenan sannan sai Rano na'am kaga ta biyar kenan sannan sai Zazzau kaga ta shida kenan hmm. wa'annan su ne kasashe jihohi zanzirintin hausawa gaba da baya babu wani kabila in ba bahaushe ba a cikin wa'annan jihohin kuma guda shida ne to amma a hmm. cikin ta bakwai ana yawan saka biram wacce take kasar auyo tana ta bakwai me isa ta zama ta bakwai dalilin da yasa ta zama ta bakwai saboda lokacin da shi abu yazid ya gudo daga borno ya taho da matarsa magira sai ya batta a nan saboda tana da tsohon ciki ba za ta iya ci gaba da tafiya ba so da ya batta anan ya zo ya ƙara so ya zo daura amma ba a nuna mana cewa ya koma ya ɗauko ta tazo, ta zauna tare da shi a daura ba amma a can ta haifi ɗa sai aka sa sunan ɗan biram saboda haka masana tarihi da suka zo tattara tarihin saboda a karrama shi abu yazid din shi ake cewa ai biram tana daga cikin ta bakwai ita ce ta zama ta bakwai to ba za ta zama ta bakwai ba dalilin da ya sa saboda biram mutanen biram ɗin su kansu sun ce su ba hausawa ba ne larabawa ne su akwai wani bature da ya je ya bincike a gurin wajen shekara ta 1913 ya buga makala mm. inda ya je ya zauna ya yi hira da dattijawan biram suka ce su larabawa ne idan kuma ba za ka haɗa su da larabci ba to ka haɗa su da barbarci bare bari ne saboda wanda ya kafa su ba bare ne saboda haka su sun fi dangantaka da alaƙa da larabawa ko kuma da bare bare to idan sun fi dangantaka da laraba da barewari kaga magana cewa a kira su hausa bata mata so ba saboda kawai saboda haihuwar Biram da aka yi dan abu yazid ne shi yasa masana tarihi da suka tashi saboda kara sai ake saka Biram ake saka ta a cikin rukunin hausa bakwai saboda an yadda kamar ita mijin wannan mata shi ya tsirar da hausa yauwa shi ne saboda haka tunda yake yana da wani wani wani jinsi din shi wani wuri eh, saboda haka eh ba za a shigo da su a hada su amma kamar da na gaya maka su kansu mutanen biram din akwai takarda da aka rubuta ta tarihi ta nazari hmm. da suka nuna cewa su fa ba hausawa bane hmm. su su su fa ba hausawa bane suna da wani yare nasu daban kuma usulunsu larabawa ne ko kuma bare bare ina da wannan makala duk wani wanda yake sha'awar ta zan iya dan iya samun masa da ita ta hanyar ka wato yanzu dai alaga ta malam sai mu ce babu wata ingantacciyar cibiya da ita ce ta watsa hausawa kenan a bayan kasa ah, ai na ga maka yanzu wayannan guda shidan Hmm. amma ni ne dan tawaye nake cewa guda shida hmm. amma a ɗauka guda bakwai ɗin ne hmm. in ka ce bahaushe kana nufin dan wa'annan jihohin guda bakwai ɗin nan shine bahaushe idan kai ba dan da cikin jihohin nan guda bakwai ɗin nan bane to kai ba bahaushe bane yanzu bari an baka misali kebbi ba ta cikin rukunin hausawa zamfara ba ta cikin rukunin hausawa amma sokoto tana ciki saboda karkashin gobir take kuma idan kai ya kama za ka ɗauki wani bangare na zamfara ɗin ya faɗo karkashin gobir ɗin kuma gobar ɗin ita ce ta kai fa har can da magaram maraɗi har ta kai yamai duk ta riga ta haka saboda haka mutanenmu da suke Nijar sun tsuruntun Hausawa ne saboda sun fito a ƙarƙashin gobar ɗin ka gane mm. to saboda haka akwai Hausawa wanda suke wannan jihohin da na lissafa maka su ne Hausawa amma mutanen Kebbi misali ba Hausawa bane shi ma akwai nazari da wani mutum ya yi wai shi MGS Smith mm. ya riga ya nuna tabbas cewa babu abin da ya haɗa kabawa da Hausa kuma su kansu wani su daga cikin kafawan ma suna nuna cewa su kar a danganta su da hausa su ba hausawa bane su kansu su kansu so saboda haka wa'annan kana son ka san waye bahaushe to shine dan asalin jihohi kwaya bakwai ko shida ko kuma shida amma dai kamar da na gaya maka ni ne dan tawaye nake cewa guda shida ne to amma na yarda su kansu mutanen gurin su eh, ma to na dan so wani hmm. dan na san ana jin wannan eh, wanda yake da wannan nazari da zai eh, aiko to sai ya kawo ya ya dada sanar da mu cewa ah, cikin dattawan garin Biram eh, kwarai da gaske cewa fa abinda professor nan ya faɗa ba haka bane mu Hausawa ne abinda aka ce kaza da kaza ne to kaga taka mu za mu dada ilminta mu dada samu da wani abu to ka san bayan an yi wannan Hausa bakwai din sune original Hausawa inda ake fara. akwai kuma banza bakwai hmm. wayansu jihohi da suke tare da Hausawa amma suna da wani yare to ashe abin da za ka yi amfani da shi ka tabbatar da hausancin jiha ita ce hausar da ake tsantsa babu wani yare to ita ce jihar hausawa mutanen da suke cikinsu kuma inda za su tabbatar cewa su 'yan wurin ne to su ne hausawa to amma idan aka hada da wata jiha in ka je jihar da yake akwai wani yare kamar nufe mm. kwararrafa jikun duk wayannan ana kiransu banza bakwai ba don komai ba don saboda akwai hausawa a cikinsu kuma akwai wani yare a cikinsu to amma hausa bakwai din wata ake karanta original din ita ce dai wannan wanda lissafa maka su waɗancan eh wanda ke kamar da daga gaya maka na saka lissafa su daura mm, mm. katsina eh su hausa bakwai ba eh hausa bakwai mm, kenan daura katsina gobir kano kano rano zazzau da kuma biram ta kasar auyo eh. to su sauran garuruwa da ba sa cikin hausa bakwai ko banza bakwai ya su a wani kashi suka fada a ba ba hausawa bane wani abu ne daban kuma <laughs> ka gane ai a lokacin babu zancen da zaka ce wannan gari a sai dai yanki ko lardi saboda haka yankin Kano ko lardin Kano wanda zaka ce kamar wato kasar Kano ta hada eh sai ta hada da garurukan da suke yanzu ake kiransu a cikin Kano da kuma kasar Zazzau ta hada da wani garuruka wanda ke ba zan iya lissafa su ba dan san su ba mm. kamar a ce kasar Kazina ta hada da kaza da kaza to idan ka duba fa ka ga abun ba fa karami bane mm. yana da yana da fadi idan ka fara tun daga kan daura haka zai Zariya. kuma ka tuna fa kuma gobir din nan gobir ta riga ta kai har kusan yamai mm. ta riga ta yi saboda haka ashe abin yana da yana da fadi yawa saboda haka su za aka ce Hausawan sun fi kowa yawa saboda yadda suka yanko inda suka zauna cewa wannan ƙasar su ce sun fi kowa yawa kuma su suka rubuta wannan a cikin wata takarda da suka rubuta ana kiranta gigam gigam eh su hmm. suka rubuta da kansu turawa da suka zo suka same ta takardar a ciki suka lissafa duk wannan ba wani bature ne ya zo rubuta musu ba ba wani balarabe ne ya zo su da kansu suka rubuta to saboda haka akwai hausawa akwai mutane hausawa yan garin kasar hausawa in kai baka daga cikin wayannan guraren da aka lissafa to gaskiya kai ba bahaushe bane wani abu ne kuma daban amma ba ana nufin kuma cewa wai kai ba bahaushe bane kasa kake da mutum ba a'a abin da muke son mu jawo hankali kenan cewa ni bahaushe ne ba ya ɗaukaka ni fiye da kowa ba fa eh. kawai dai yi min dai alama cewa dai ni dai bahaushe ne na san hmm. inda nake ko ba haka ba in mutum bai rabe ne bai rabe ne shirin mu na farko ya ka da cewa wanda ya fi shine wanda ya fi tsoron Allah kwarai da gaske hmm. saboda haka amma ana magana tarihi ne da usuli saboda haka yanzu mutum ya zo yana wani hura hanci ni ba ni ai wallahi ba fulata ni ne a gidanmu ma ba fulata ba Hausa sai fulatan cewa wannan ba wani abun da zai ba zai kai ka aljanna ba mm. tsoron Allah shi ne zai kai ka aljanna amma duk fulatancin ka ko ka fudan hodiyo fulatanci eh. babu inda zaka in banda wuta in dai ba baka tsoron Allah to saboda haka wannan magana da ake ana son a janyo hankali daga muhimmancin sanin usuli cewa usulin bahaushe bahaushe yana da usuli hmm. usulin nan kuma gashi ga inda yake ba ce aka ce wai usulin nan ya sa ya ɗaukaka bahaushe fiye da kowa ba a'a hmm. shi dai bahaushe da ya san daga inda yake saboda haka in kai dan jihohin nan da aka lissafa guda bakwai ne to kai bahaushe ne hmm. sai dai kuma kamar da na gaya maka mutanen birnin uwanmu wadancan banza bakwai ka ce ta hanyar auratayya ne da mutanen hausa bakwai suka zama banza bakwai ko kuma ya aka yi gangare ne da mutanen hausawa suka gangara suka je suka zauna a nan wurin ka san bahaushe bai zama wuri daya saboda haka akwai yawo wannan gangaren da suka yi sai suka je suka kafa sansani suka kafa dauloli a wurin to amma ba su yi mulki a wurin ba saboda sun riga sun tarar da mutane a wurin to amma saboda hausa ta fi karfi ta fi yaduwa sai ya zamanto hausar a hankali a hankali sai ta dinga cinye yaren da suka tarar a wurin duk da dai akwai yarurruka sai ya zamanto su kansu masu yaren, sun fi jin daɗin su yi magana da hausa yanzu kamar ƙasar nufawa suna da yaran su mm. kuma su ma eh, da daɗin mutane ne mm. suna da nasu tsarin na daula mai mm. kyau mai inganci to amma hausa ta zo ta riga ta mamaye su eh, ba za zaka ji bahaushe yana yana wani yare in ba hausa ba amma zaka ji eh, ba nufe yana hausa ko ba haka ba zaka ji ba jukune yana hausa amma duk da shi bahaushen ba zai koyi hausan ba zai je gurin ku ya zauna kuma ba zai koyi taku yaran ba shi ne da nasa zai amfani da shi to ku ne sai kaga a hankali hankali sai kun karba to shine a cikin almara aka ce wannan banzaye ne yaya za a yi ka zo <laughs> mutane mutum ya zo bako ya zo ya zauna ya dinga amfani da yaransa ya ƙi amfani da naka kai kuma ka da yake banza ne kai ka dinga ɗaukan nasa yaran kana amfani da shi eh to ai ka zama banza kenan to a ta nan aka samu banza bakwai ta riga ta ta fito you know saboda ba cikakken hausawa bane saboda ka sai ka ji mutum yana hausa amma ba hausa bane kamar banife ko batukuni yana hausa amma ba hausa bane ko ba haka ba mm. ya ce to shikenan aje dai haka to su hausawan kabilan su ce wannan ai banza ne ya ji da mm. eh, wannan ai banza ne tunda yake gashi ya kiye nasa yaran ya zo yana yana yana namu yaran haka ne to ka ji yadda lamarin yake to ga ta malam da yake muna batu akan asalin hausawa kuma ina kamar zai yi kyau a ce muna tafiya da al'adunsu kamar yadda shi shirin yake nunawa ban sani ba a waɗancan lokutan akwai waɗansu al'adu fitattu na hausawa waɗanda waɗansu sun kawo yanzu waɗansu kuma a hanya dai an watsar da su? eh to kamar da na gaya maka ai idan ka ce maganar al'ada abubuwa ne ake yawan cakuɗa su wuri ɗaya kalma ɗaya ta al'adan nan ake yawan fassara ta ta kusurwa daban-daban wani lokacin ka ce al'ada kana nufin ɗabi'a wani lokacin ka ce al'ada kana nufin wato ta'ada wato ah. abin da aka saba yi da shi hmm. wani lokacin ka ce al'ada kuma kana nufin halayya so hmm. ana amfani da wayannan abubuwan ta rukuni da yawa hmm. amma akasarin abin da ake magana a matsayin al'ada ana yawan kwatanta abubuwan da yake kamar na ta'ada ne ko kuma na ɗabi'un yau da kullun ne hmm. da yawa su ne yan uwanmu dai wanda ake kiran su maguzawa suke da su kuma har yanzu su muke yi kaga kamar zaman makoki maguzanci ne ba musulunci ba ne eh, ina musulunci aka ce ka zaman makoki <laughs> na ga malamai suna a ah, to kuma wannan wani abu ne suna so su yi ne <laughs> amma dai ba abin da aka ce da kai ga so ka zauna kai yi ah. to amma an ka zo kana wannan bayanin sai ce kai da ka zama dan izala me asalin zaman makokin a ah, na ga maka maguza ne suke yi yana da muhimmanci ai sa shine a ɗauke maka kewa kai da kai rashi a ɗauke maka kewa ai maguzawa wato da kyar zaka samu mutanen da suka fi su sanin yadda rayuwar ɗan adam take shi ake kira psychology da kyar zaka samu wanda suka fi sanin wannan kuma da kyar zaka samu wanda suka fi su abin da ake kira morality wato sanin ya kamata wajen tsarin rayuwa ko da musulunci ya zo abin da ya sa musulunci ya samu karbuwa a wajen hausawa saboda da ya zo sai ya tarar shimfiɗar da ya yi dama akwai ta duk wani abin da musulunci zai taho da shi na martaba rayuwar mutum na mu'amala sai ya tarar cewa dama can akwai wannan abubuwan shi shikenan sai musulunci ya yi daɗin zama daram a rayuwar bahaushe shi ya sa musuluncin bahaushe ya bambanta da musuluncin kowace kabila a najeriya saboda shi dama akwai nasaba tsakanin musuluncinsa da kuma dama ta rayuwar shi ta ainihi shi yasa da musuluncin ya zo ya tarar da abubuwan da ake yi masu kyau ba a canja su ba sai aka ci gaba da su aka ci gaba da miƙe su wanda suke munanan su ne aka haramta su kamar shan giya hmm. maguza na shan giya to amma ba wai yanzu ba maguje ne yake shan giya sun san ba abin kirki bane eh hmm. kwarai da gaske hmm. to amma duk wayansu abubuwan da kaga muke yi yanzu har yanzu abun da ne tushensa na maguzanci ne menene bambancin ba maguje da kuma bahaushe to wannan shine za mu yi shi watakila a nan gaba ban da wannan kuma zan so kamar yadda muka ɗauki zaman makoki a matsayin wani abu ne na maguzawa mm. to zan so a ce in dai akwai wani ilimi da ya tanadar mun ɗauka mu jiyo me asalinsa ta ina aka fara shi yaushe aka fara shi misali mu ɗauki tashe gashi dai tashi ana yin sa al'ada mm. ce ta zamani ko tsohuwar mm. al'ada in tsohuwa ce yaushe aka fara ta me asalinta to irin waɗannan abubuwa na san masu sauraro za su su ji yadda abin zai eh, kasance to kuma gashi yanzu lokaci yana nema ya mana kancal amma dai alhamdulillah an tattauna abubuwa da dama don haka nan za mu yi sallama muna fata Allah ba da ikon zuwa wani makon domin mu ci gaba inda muka tsaya. Amin amin mun gode kwarai da gaske kuma da Allah jama'a in akwai wani abu da muka faɗa na kuskure muna son a sanar da mu a janyo hankalin mu saboda mun bincike muke yi ba wai wahayi aka mana ba bincike muke in akwai wani abu na kuskure a biyo a gaya mana don mu gyara. to kamar yadda shi profesa ya faɗa wani da ya ji an ce profesa tsorata zai yi ya ce to profesa ya faɗa abu in ce ba haka ba a'a ai ba lalle in ka rubuto kana nufin profesa yi kuskure ba ne ka rubuto fahimtar ka rubuto ka to watakila profesan kuma ya tsallake nan din mm. watakila kuma kai kake kan kuskure sai a gyara maka muna fata duk gaba ɗaya dai almajirai ne mu muna koyo ne alhamdulillah muna fata za ku ba mu haɗin kai da kuma aiko da gudun moku a kowane mako zuwa ga gidan rediyon Jigawa FM 93.5 wanda yake garin Andaza. Yanzu a madadin shi Farfesa uh, Abdalla Uba Adamu da dukkanin waɗanda suke taimakawa wannan shirin a kowane mako yake isa ga kunnuwanku ni da na shirya na gabatar Salisu Gumel nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu.